A shirin namu na siyasa da matasa yau bakoncin wa muka samu. Abubakar Tata. Abubakar Tata. To ga siyasa ga zaɓe nan ya zo kwana. Shin matasan nan a shirye suke na karɓar mulkin nan? Za ka ga matasan koda sun samu dama a madafin iko ba sa wani tabuka abin arziki ne yake faruwa. Na farko dai shi ne matasa gaskiya a yanzu a shirye muke don karɓar mulki. Majoritin matasan da suke samun dama ba matasan da ya kamata su samu dama bane a jihar Kano ko a ƙasa gaba Dalilin shi ne akwai wanda suke ganin cewa suna da iyayen gida sun fahimci abun sun sani ba sani ba kawai abin da ake amfani da shi ne kawai za a kama hannunka ne a je a baka a ce an baka kujera kaza to ku be kuna zaune ake kama sa ake ba su eh wani abin da muke ta yi ne muna ta kokari domin mu samu dama mu karya wannan tsarin da ake yi me dama shi ne duk wanda yake mai tunaninsa ne ya za a bujiro da wani tunani saboda al'umma samu kuma mai kyau al'umma samu ingantacciyar rayuwa abubuwan da muke gani yau muna ganin abubuwa gashi ba wani abu da suke iya yi sai dai illa kowa ya koma manufar kansa kawai me zai samu ya zai azurta kansa ya zai zama yana da wata dama da zai iya fito da wani burin sai cimma a rayuwa wanda kuma mulki a yanzu shine ya me ka sani me kake iya kokarin fito da shi ba don kuma saboda mu kuma rayuwa waɗannan matasan ta ya kun ce kuna son canza waɗannan aƙidu da idan mutum ya hau ya kasa ta za samu matakan da suka inganta na farko shine kamar abin da ke faruwa a yanzu akwai mata matasa wanda suka iya yi kowa ya san cewa sun shahara sun yi shura wajen iya bijo da abubuwa ko samar da ko kuma masu yawan da ba su da dama to wayannan irin matasan ya kura muka gane cewa ashe muna da damuwa me damuwa mu shine ga wanda ya kam zai iya delivering wani abu sai wani ya zo kawai ya gundaro da kansa dan yana da abin da yake tsani kuɗi ya taro kuɗi ko ya ci rancen banki ya fito ya zo siyasa sai kawai ya zo ya saki wannan jaka to yanzu mun riga mun gane duk wani tsari da muke bi shine ba ma bin tsarin wanda yake ganin yana da kuɗi shi tsarin wanda yake ganin cewa yana da wani abu da zai iya kawo al'umma yana da wani tsari ko tunani da zai iya kawo kasa don cigaban kasa da al'umma gaba da. ai waɗanda suke wasu da suka ɗan samu damin kuma ake tunanin sun cancanta suna da ilimin daga sun hau kan eh, karagar mulkin nan sai rawa ya canza. To ai abin da ke faruwa ne ba ilimi bane kawai cancanta. Hmm. Ilimi yana wayar da kai ne ko yana baka dama na ka hango wani abu. Hmm. Amma akwai mutanen da suka cancanta dan an zo muna kallon cewa certificate kamar shine cancanta mm. wanda kuma gaskiya lamari shine certificate ba shine cancanta ba ga in ka duba tarihin baya za ga iyayen mu da suka gudanar da wannan mulkin ba su da yawan wannan certificate din da suke da shi amma certificate din da suke shi shine suna da certificate na ya za a yi promote rayuwar al'umma na ya ne rayuwa tana tafiya ba daidai ba za a kawo canji dan gudanar da mm. al'amuran yau da kullum dan kawo ci gaban kasa kuma kasa ta zama lafiya da al'umma su zama lafiya idan an bude abubuwa an ba dama matasa da mutane sun samu kansu a cikin ingantacciyar rayuwa insha Allah za a samu rayuwa mai inganci babban abin da ke cewa matasa to a ƙwarya a yanzu da duniya ta yi amince da shi misali muna da ta Najeriya shi ne harkar kwaya hmm. gaskiya ne kwaya mu abin da muke kallo shi ne na farko shugabannin sun sa da wannan matakin kullum abin da muke idan mun zo muna gaya musu cewa akwai matsala kaza akwai matsala kaza sun yi nisa ba san wannan abun ba ba su kuma su shirye su kalli wannan matsalar ba abin da kawai suka yadda shine za su amfani da wannan matasan da suka gurbatar da kansu suke shaye-shaye wajen biyan bukatun su ba domin a yanzu su matasan nan tun da sun dauki kwaya da bangar siyasa hmm. ta yaya har aka gyara su har suka zo har suka karbe mulkin nan a cikin lumana to abin da muke tunani shine na farko dai duk inda mutane yake yana da wani abu da muke cima sacrifice hmm. matashi ne yakan iya sacrificing wani abin sa don rayuwar wani ta gyaru to ne damar da muke bukata ko muke nema yanzu tilas muna neman ta kuma muna pushing cewa matashi ya samu wannan damar idan ya samu shine ya san cewa duk wannan kwayoyin da ake sha ake shigo da su mu gwamnati ta riga ta san cewa ga yanda ake shigo da su kawai dai wata dama ce ake ba wasu su ma don kuma biyan su to idan matashi ne je wannan gaba zai tabbatar da cewa an tara wannan dama idan aka tare su ko matasa dukkan ingancin rayuwa da ake sa wani yayi za a ka wannan matasa ma sai wanda za su duba su ga cewa su ma a shefan mutane ne su ma za su ba da gudunmuwa da wani yake ba da gudunmuwa sannan su ma za su ma'ana ya ake cewa za su yi reviving kansu ga dukkanin wani abin da yake ba daidai ba za su ga suna gudu su amma matsawar babu an kalli cewa ga yanda kwayoyin da suke shigowa ba ga yanda ake amfani da su su wani su wancan suke sai da wannan kwayoyin to ya za a tabbatar da cewa an yi hukunci a kansu kuma an dakatar da shigo da wannan kwayoyi cikin ƙasa. a zaɓe ta 2019 za a ga canji? insha Allah. insha Allah daga wajen matasa me yasa ma na fara gaya miki shine yanzu gashi duk wani siyasa take ta juya take ta juya matasa in kika duba kamar sun tsaya cak ne suna kallon wannan juju na hali da ake kokarin yi amma abin da matasa suke kallo shine me aka zo aka me aka ce mana siyasa da ba mai da yanzu ita muka dawo me misali shugaban kasa ya ce zai mana a baya sannan yanzu me shugaban kasa yake shin abin da shugaban kasa yake yana taimakon kasa yana taimakon al'umma to yanzu matasa shi wannan suke da sannan wa'incan mutanen da suke kokarin kaza su kuma da suke wannan kaza san da suna kan dama su suna da dama shin me suka yi wa al'umma me suka yi wa ƙasa yanzu ne muke wannan karatun kuma insha Allah za mu fito da kyawun abin da zai wuce ta mana jin da Allah to dan ina godiya masha Allah muna godiya da wannan dandali baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya